Captain Arsenal ya fito karara ya bayyana cewar jita-jitan da ake ta cewar ɗan wasanta Oliver Giroud ya suma ranar Lahadi a lokacin da suka rasa wasan su da club ɗin West Ham a lokacin buɗe wasan Premier League ba gaskiya bane. Chico Koyet da Moro Zerret ne suka jefa wa club din Hammers kwallaye inda suka ba 'yan wasan na Gunners mamaki a filin wasan Emirates. Amma kamar yadda masu marabta wasan suka cigaba da fama a lokacin wasan ɗan wasan su Giroud ya tafka wani gagarumin karo tsakaninsa da James Topkins a cikin minti goma sha shida na wasan. Dan wasan gidan National ya faɗuwar wasu ne kafin sauran abokan wasansa suka juya shi ta gefe a yayin da yake kwance. Da ƙarshe 'yan wasan biyu sun ci gaba taka leda har zuwa ƙarshen wasan bayan jiyar da suka yi ta wani lokaci ba tare da wani likita na musamman ya duba su ba kamar da Premier League ta bukata. An soki club ɗin National da aje ɗan wasan nasu Giroud a gefen fili amma yanzu sun fito sun kare kansu. Hukumomin Club din gonas ne suka aika da sako ta kafar zumuntar Twitter cewa bayanai akan Giroud sun sabawa abin da ya faru a lokacin da ya karo a filin wasa. Ba su ma yayi ba, don haka dan wasan ya koma gida lafiya kalau kamar da ya saba.